وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na talata sha takwas ga watan zulka'ada a shekara ta dubu ɗaya da da da manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya daidai da biyar ga biyar a shekara ta 2026 miladiya in ba manta ba karatunmu na makon da ya shuɗe mun tike da ƙarshen aya ta sha bakwai cikin wannan sura mai albarka wato suratul mutaffifin haka ne eh, suratul infitari kai ko a suratul mutaffifin haka ne mutaffifin da haka kenan yau za mu tashi farkon aya ta sha takwas fadin Allah maɗaukakin sarki kalla inna kitabal abarari lafi illiyina haka ne kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كلا إن كتاب العبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده المقربون ما ليت ولما ذكر تعالى جزاء الفجار bayan ubangiji madaukakin sarki ya ambaci sakamakon fajirai wanda su ne kafirai cikin ayar da ta wuce inda ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin innahum la jahim wannan da ana magana da al-fujjar tunda a baya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin to shine mala yace zakara fi ma ati jaza al'abara? to cikin ayoyi masu zuwa kuma Allah zai ambaci sakamakon nagartattun bayi Allah ka samu cikinsu da rahamarka kamar yadda muka sani ƙur'ani littafi ne masani yana ambatan abubuwa da kishiyoyinsu da haka ya gama ambatan kafirai yanzu kuma zai ambaci muminai ya gama ambatan wuta a matsayin sakayya ta kafirai zai kuma ambaci aljanna a matsayin sakayya ta masu imani ubangiji ya ce kalla tabbas mala ya ce ai haƙƙan kalla a nan ma'anarta shi ne haka ne tabbas innahum inna kitabal abarari lallai littafin nagartattun bayi mana inda za a aje ayyukansu da sunayensu da kuma rawukansu bayan mutuwa wanda shine kalmar kitabu take nufi kamar yadda ambatanta ya gabata a ayar da ta shuɗe mala ce ai kutubu a amalil na sadiqin abin nufi littattafan ayyukan mu'minai masu gaskiya fi imanihim a cikin imaninsu allazina la yazlimuna nasa waɗanda ba sa zaluntar mutane fil mu'amalati cikin mu'amala da suka gudanar tsakaninsu da su wala baka sunan nasa amwalahum kuma ba sa tauye wa mutane dukiyoyinsu ta hanyar tauye gwaji ko tauye ma'auni waɗannan su ne wanda ake kira da al'abra sannan kamar yadda muka faɗa a baya kalmar abrar jam'i ne na barru barru ana nufin mutumin kirki an gane ko akan ce barru akan ce barru an gane ko da haka ko dai ya zama barru ko ya zama barru mufradin din kenan jam'insa shine al-abraru sannan akan yi jam'in barru ko barru da barara ala zani fa'ala kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara barara jam'u barri ne kaba yadda al shi ma yake jam'u bar to da ka dai barru anan malam yace ana nufin mumini mai gaskiya cikin imani wanda kuma baya zaluntar mutane a cikin mu'amala to irin waɗannan littafin ayyukan sulafi illiyi illiyina yana cikin illiyin malai ce kila an ce kuwa kitabun jami'un lil a'mali shi kalmar illiyin wani littafi ne wanda ya tattare ayyuka alkhairi na alkhairi min almala'ikati na mala'iku wa mu'minis sakalaini da kuma muminan mutum da aljanna mana duk aikin da mala'iku suka yi su ma a can ake tarawa duk aikin da nagartattun mutane suka yi shi ma a can ake tarawa duk aikin da nagartattun aljanu suka yi shi ma a can ake tarawa malai ce wakila a wani kaulin an ce huwa makanun fis sama'i sabi'ati kalmar illiyina wani waje ne a sama ta bakwai ta hata La'arshi, wanda yake karkashin al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko imam al-qurtubi yace kalmar kalla inna kitabal abrar lafi illiyin yace kalla din nan ma'anarta shine ne to sannan yace wal waqfu ala tukadhibuna akan yi waqafi akan tukadhibuna an gane ko وقيل أوان قول أنشي ليس kama كما يقولون wala kama zannu. Abin nufi al'amarin ba kamar yadda. kafurai suka riya bane ko suke zato bal kitabuhum fi sijjin domin su kan littafin su matattara ayyukan su tana sijjinu wa kitabul mu'minina shi kuma littafin mu'minai da matattara ayyukan su fi illiyina yana cikin illiyin wa qala muqatil imamu muqatil yace kalla ay la yu'minuna bil azabi tabbas su kafurai ba su imani da azaba ba allazi yaslawnahu wanda kuma za su je su shiga thumma to sannan kalmar thumma din nan isti'naf sabon zance ne an gane ko da aka ce thumma innahum lasalul jahim ma'ana kamar ane mana bitar abin da ya wuce ne sai ya ce wa anhu a sannan ya ce thumma sa'anafa faqala sai Allah ya ya buɗe sabon zance ya ce inna kitabal abarari lallai littafin nagartattun bayi marfu'un fi illiyina an ɗaukaka darajarsa an kai shi zuwa ga illiyin ala qadari martabatihim gurgudan darajar su mu'minai qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ai jannati abinda ake nufi da illiyin shine aljanna wa anhu aidan a wata ruwayar har ila yau daga abdullahi dan abbas kale yace a amaluhum fi kitabillahi fi sama ayyukan bayi na kwarai suna cikin littafin Allah a can sama mana ya adana musu wa qala dhahat dhahat ibn mazahim yace wa mujahid wa qatada da mujahid da qatada ya'ani as-sama as-sabi'a ana nufin sama ta bakwai a can ne illiyi ne yake ko kuma sama ta bakwai ita ce illiyi na din fiha arwahu al-mu'minina a can ne ake tara rawukan mu'minai sai ce wa rawa ibn al-ajlahi ibn al-ajlahi ya rawaito an ad daga malam dhahak qala yace hiya sidratul muntaha Shi ne sidratul muntaha yantahi ilaihi kullu shay'in min amri llahi la ya'duha duk wani al'amari na Allah subhanahu wata'ala da ya taso daga sama anan yake tsayawa baya ketarewa haka wanda ya tashi daga ƙasa a yake tsayawa baya tsallakawa da haka fa yaquluna rabbi abduka fulan da haka mala'iku sukan ce ya Allah ga bawanka nan wane wa huwa a'lamu bihi minhum tare da yafi su sani fa ya'tihi kitabun min Allah azza wa jal sai littafi yazo daga Allah mai girma da buwaya maktumun bi amanihi min al'azab wanda aka yi wasu tamfi da cewa wannan bawa an amintar da shi daga azaba fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah kalla inna kitabal abrari lafi illi wa an ka'abil ahbari an rawaito daga ka'abul ahbari kala yace inna ruhal mu'mini hakika ran mu'mini idza qubidat idan aka karbe shi yayin mutuwa su'ida biha ila sama akan da shi sama wa futihat laha abwabus sama kuma akan bude musu kofofin sama wa talaqqat hal malaikatu bil bushra malaiku kuma suna taransa da yi masa albishir thumma yakhrujuna ma'aha hatta yantahu ila al-arshi sannan sai su fita tare da ran har sai sun tike zuwa ga al'arshi fa yakhruju lahum min tahti al'arshi raqun fayurqam wa yuktamu fihi an-naja sai wata takadda ta fito daga alƙashin al'arshi fayurqam a rubuta shi tare da yi masa lamba wa mu kuma a yi masa sitamfi fifihi a jikin takaddar annaja ta cewar ya tsira min alhisabi daga hisabi yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama wa yashhaduhu almuqarrabuna bayi makusanta mala'iku kenan sai su zamo shaida akan haka ko suna gani ana yin haka wa qala qatada aidan imam qatada yace illiyina hiya fawqa as-sama'i as-sabi'a illiyina waje ne a saman sama ta bakwai inda qa'imatil arshil yumna a daidai kafar al'arshi ta dama وقال barra'u بن حازب براء بن عازب يتي قال manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce illiyuna fis sama'i sabi'ati tahta al-arshi illiyuna a sama ta bakwai yake a ƙarƙashin al-arshi imamu suyudi ya ambaci wannan asar na barra a cikin abdurul mansur fi tafsir bil ma'thur to sannan kuma yace mawqufi ne akan barra'u ba marfu'i ba wa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas yace huwa lawhum min jada? wani allo ne na wani dutse mai kima mai daraja wanda ake kira da zabar zabarjadi khadra'a kore mu'allaqun bil arshi wanda yake rataye a jikin al'arshi a'maluhum maktubatun fiha to ayyukan bayi na kwarai duk ana rubutawa a cikin sa al-farra'u imam al-farra yace illiyuna irtifa'un ba'da irtifa'i ita kalmar illiyuna a luga tana nufin hawa bayan hawa sama bayan sama ko sama akan sama wakila wani kaulin an ce illiyuna a'lal amkinati illiyuna shine wajen da yafi ko ina tudu da bisa wakila a wani kaulin an ce ma'anahu uluwun fi uluwin mudha'afin hawa kan hawa rabanye ninkin baninki ka annahu la gayata lahu kamar abin da bai da makura ta fuskar sama to shine illiyun bi ma'ana uluwun da uluwin ba'da uluwin ila ma la nihayata lahu da yi yace wani zalika saboda haka ne ma aka yi masa jam'i bilwayo wawi wan nun jam'i irin na aqili da wawan da nunun mana na jam'u zakkar salim kina aka ce illiyuna fi halittin rafi kamar yadda aka ce illiyina fi halittin nafi aw wani jam'i wa huwa ma'ana qawlu tabari wannan shine ma'anar faɗin imamu tabari ma'ana wannan shine abinda imamu tabari shi ma ya faɗa. wa qala farra farra'u ya sake cewa huwa ismu mawdi'in mawd ala jam'i suna ne da aka gina shi bisa ga sifa ta jam'u muzakkar salim wala wahida lahu min lafzihi kuma ba shi da mufradi daga lafazinsa ka kaulika kamar fadinka da kace ishiruna da kuma 30 والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تفنية قالوا في المذكر والمؤنث بالنون ذاك لا رباوا إذن kalma جن suka sa ta ساتا ta تجمعي jam'in da bai da mufradi a lafazinsa kuma bai da tasniya to in za su yi ginin jam'in sai su yi shi bisa ga jam'i muzakkar salim jam'i na ukala ma'ana sai su yi shi bil luwawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra da haka shine imamu zajjaj yace i'rabu hadha al-ism ka i'rab jami in za i'rabin illiyuna ana masa i'rabi ne irin na muslimuna mu'minuna mana i'rabi na jam'u mudhakkar salim bil raf'i aw bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra da haka dai kalmar illiyun a takaice ana nufin wani waje madaukaki ko dai mu dauka saman sammai bakwai ko mu dauka wajen kafa al'arshi kaga dai saman samman bakwai kenan domin al'arshi saman samman bakwai yake ko kuma mu ɗauka bisa ga yadda larabawa suka ce duk wajen da yake kololuwar sama bai da iyaka ta fuskar bisa to wannan shi ake kira da illiyun ta fuskar li'irabi kuma ana masa li'irabi na jam'u muzakkar salim da annahu la wahida lahu min lafzihi wa la musanna to da ka dai ubangiji subhanahu wataala ya ce wannan waje shine inda ake tara ayyukan bayi na kwarai kama daga mala'iku ko mutane ko kuma aljanu domin kalmar abrar ɗin kamar yadda muka faɗa sifa ce aljanu akwai a cikinsu mutane akwai a cikinsu mala'iku ma akwai shi yasa na kawo mana aya cikin suratul a'ama bi aidi safara kiramin barara kiramin barara anan mala'iku ake nufi كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكر في mukarrama marfu'atin مرفوعة مطهرة بأيدي safara kiramin barara. to kaga kenan cikin mala'iku ma akwai ne akwai barara mana nagartattun bayi ko sannan Allah madaukakin sarki kuma yana magana akan muminai yace wujuhun yawma idhin musfira zahikatun mustabshira wujuhun wasu fuskoki yawma idhin a wannan rana ta alkiyama musfira zaka ga suna haske zahikatun mustabshira suna dariya suna farin ciki wannan fuskokin wa ake nufi muminai to amma anan ba a ce da su barara ba to amma sai aka ce wa wujuhun yawma idhin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara to kaga fajara sune kishiyar barara kenan in an samu fajara a mutane za kuma a samu mai barara a cikin mutane sannan kuma ka'ida shine duk abin da ɗan adam yayi ya shiga aljanna to aljani ma in yayi zai shiga aljanna duk abin da dan adam in yayi zai shiga wuta to aljani ma in yayi irin sa zai shiga wuta domin da mutum da aljan shari'an mu da yake ba bambanci shine Allah madaukakin sarki a suratul rahman yace khalaqal insana min salsalin kalfaka wa khalaqal janna min marjin min nar kaga ana maganin mutum da aljan ko kuma daman ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a cikin suratul zariyat ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun to sai ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan ga duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa yana nufin daga mutum da aljan jannata ne za a ba su aljanna bibbiyo in mutum ne a bashi biyu in aljani ne ma a bashi biyu sai yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wani abin ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku ko biyin kuke karyatawa ko mutane da ku aljanu yasa har matan aljanna Allah madaukin sarki ce lam yadmisuhunna insun qablahum kafin namijin aljanna ya taba mata aljanna wani mutum kafinsa bai taba taba ta ba wani aljani ma kafinsa bai taba taba ta ba ashe wannan ya nuna aljanu ma suna taba matan aljanna amma sai dai nasu suke tabawa ba sa taba na wasun shi duk dan aljanna ko mutum ko aljan matarsa shi zai bude ta aleda kafin shi ba wani wanda ya taba taba masa ita to da haka dai wannan yana nuna cewa mutane a cikinsu akwai barara aljanu ma a cikinsu akwai barara mala'iku ma a cikinsu akwai barara to dukkanin waɗannan inda ake tara ayyukansu waje guda ne kalla inna kitabal abarari lafi illiyina shine a illiyuna ubangiji ya ce wa ma adaraka ma illiyuna wa ya sanashe ka me ake nufi da illiyuna mala ya ai a alamaka wa ya sanar da kai ubangiji yana tambaya ba don neman amsa ba domin ya san amsar tambayar babu ba wanda zai sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin in ba Allah ba da ba tambaya bace da neman amsa tambaya ce dan janyo hankali da tara eh, nutsuwa dan a sanar da kai abin da an san baka sani ba kamar a Hausa ne a ce ka san abu kaza kuwa an san baka sani ba to abin nufi an san baka sani ba saurara a sanar da kai to shine wa ma adraka wa ya sanar sheka ma illiyuna me ake nufi da illiyuna ubangiji ya ce kitabun wani littafi ne mai girman daraja marqumun wanda ake masa lamba-lamba minar raƙami watarƙini an gane ko wanda ake masa lamba-lamba na ɗaya na biyu na uku har zuwa ƙarshe haka waɗansu suka ce minar raƙam daga nan ne aka samu attarƙim da haka marƙum minar raƙami ne an gane ko raƙam kuma shine lamba raƙam wahid raƙam isnan raƙam salasa har zuwa ƙarshe waɗansu malaman suka ce kalmar a nan bi ma'ana maktum littafi ne da ake wa sitam sitam irin na ubangiji subhanahu wata'ala idan Allah maɗaukin sarki yawa littafin sitam to duk mala'ikan da ya gani shi ya san sitamfin ubangiji da haka in wucewa ka ne muka wuce zai baka ka wuce ya san an maka izinin wucewa an gane ko kamar kai ne yanzu kana ɗauke da ID card na shaida cewa kai wani yardajje ne a gwamnatance ko ma'aikaci ne na gwamnati ko jami'i ne na wani abu to sai aka hana mutane su wuce ta wani waje sai waɗanda suke masu izini to kaga da ka zo in ka nuna wannan ID card din naka za a san to kai wannan kana da izini sai a baka ka wuce to da ka su mutane na kwarai mala'iku da aljanu da bil adama Allah madaukakin sarki yakan ba su wata shaida a jikin takaddun ayyukansu a yi musu tambari ta duk inda mala'iku suka zansu sukan girmama su sukan mutunta su da shi ne kitabun marko littafi ne wanda aka yi masa sitamfi an gane ko? bangiji maɗaukakin sarki ya ce ya shahaduhu muƙarrabuna bayan allah na kusa ya shahaduhu suna shaidawa da shi an gane ko? to waɗansu malaman sun ce kalmar kitabun marqum fassara ce ta illiyun ne kamar yadda Imam al-Qurtubi yace thumma fassarahu lahu da Allah yake wa ma adraka ma illiyuna ya tambayi annabi ba tambayar neman amsa ba to sai kuma ya bashi amsar da kansa sai ya ce kitabun marqum littafi ne mai sitamfi ko mai lamba lamba ya shahaduhul muqarrabuna mala'iku makusanta suna ganin sa to sai imam al ce yace amma a wani kaulin an ce inna kitabal marqum inna kitabun marqumun alal kenan lallai shi kitabun marƙumun dinnan da aka faɗa laisa tafsiran li illiyi ba fasara illiyina bane bal tammal kalamu inda qawlihi illiyuna zance ya riga ya gama cika a wajen wa ma ka ma yuna yanzu an gama wannan maganar sabuwan magana kuma za a fara yace kun mabtada sai Allah ya buɗe wani zance Wakala ya yace kitabun marqum littafi marqumun wanda yake an yi masa stampi ko kuma an masa lamba lamba ai kitabul abarari kitabun marqumun abin nufi shin littafin bayi na gargari littafi ne wanda yake an masa stampi da aka yi ce, wali haza, akasar raqama fi kitabil fujari. saboda haka ne ma aka akasa ar-raqam kalmar tarqim din a kitabul fujari. mana su ma kitabul fujari, a can su kuma ba a ce ba kitabun marfu kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin aka fada su ma kai aka ce kitabun marfu to nan ma kitabun marfu kaga inda a ce fassara ce to ba zai iya zama shi ne fassara a nan kuma shi ne fassara a can ba da haka kitabun markun wata magana ce da ba ba fassara illiyuna ce. domin an faɗe ta ma a wajen kitabul fujjari lafi sijjin wa ma ka ma sijjin can ma aka sake cewa kitabun marqum da haka wa ma ka ma illiyun zance ya cika wa ma ka ma sijjin zance ya cika kitabun markun sabon zance ne قاله القشيري أبو القاسم القشيري فدوانا مجنى إمام القرطبي وروي أن رويت أن الملائكة تفعد بعمل العبد ملائكو سكن هو صمد أي كمباوة فيستقبلونه سيئة أتربيس فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه إذا سكا كي إند ألا يسوس كيد للتافم شكم مسروتر أبنجلي auha ilaihim sai Allah ya masu wahayi innakumul hafazatu ala abdi ku ku ne masu kula da bawa na wanda na wakilta ku kula da shi wa ana raqibu ala ma fi qalbihi amma ni kuma ni nake lura da abin da ke zuciyarsa ku kuna lura da ayyukansa na zahiri ni kuma ina lura da zuciyarsa aikinsa na batini kenan wa innahu akhlasa li amalahu kuma ku sani bawa na duk abin da ya na aiki ya yi shi ne don ni bisa ga islafi faji aluhu fi illiyi sai Allah ce to ku ɗauke shi ku sa shi fa kad fakad gafartu lahu na gafarta masa to sannan wa innaha kuma dai mala'iku la tas'alu bi amali al-abdi sukan hau sama da wani da aikin wani bawa fa yatrukunahu amma sai mala'ikun da ke sama su da su mala'ikun da suka taho da aikin ba za su tare su ba fa'idan ta hau bihi ila ma sha Allahu idan mala'ikun da suka tafi da aikin wannan bawan suka kai inda Allah ya so su kai da shi mana shi ba mutumin kirki ba ne kenan don mala'iku ba su tare shi ba ba su yi masa lale mara ba ba alamar cewa ba mutumin kirki ba ne auha Allahu ilaihim to idan su wanda suka tafi da aikin suka kai inda za su tsaya sai Allah ya musu wahayi an antumul hafazatu ala abdi ku ne masu kula da ayyukan bawana na zahiri wa ana raqibu ala ma fi qalbihi ni kuma ina kula da abin da ke cikin zuciyarsa wa innahu lam yakhlus li amalahu kuma ku sani lam yukhlis li amalahu bi tsarkake min ayyukansa bisa ga ikhlasi ba faj'aluhu fi sijjin da haka ku ku sashi a sijjin a lokacin fassarar sijjin mun faɗi menene sijjin sannan Allah ya ce yashhaduhu al-muqarrabun imam al-qurtubi yace ay yashhadu amal al-abrari muqarrabu kulli sama'in min al-mala'ikati abin nufi mala'iku mafusanta, wanda suna nan a kowace sama sama ta daya akwai al-mala'ikatul muqarrabun ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta bakwai to dukkanin mala'ikun wannan sammai idan aka hau da aikin bawa na gari sai sun tare shi sun masa lale maraba sun masa sannu da zuwa sannan a wuce da shi zuwa sama ta gaba mala'ikun can su ma masa da haka har sai an je sama ta bakwai shine ma'anar ya yashhaduhul muqarrabun shi yasa mu ga a wajen fujjar su ba a ce ya yashhaduhul na ba da aka ce kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم في أكتي ويل يومئذ للمكذبين سوف أتي يشهده na ba saboda shi mutumin banza kafiri ko munafiki idan ya mutu in aka ɗauki ransa aka yi sama da shi sama cika take da ɗoyi daga mala'iku kowa janye jiki yake yi saboda ɗoyinsa ya gurne sama abinda za su rinka tambaya wane ne dan waye wannan sai mala'ikun da suka taho da nan su rinka cewa wane ne dan wane jikan wane sai mala'iku su ce tir da shi tir da jikin ran banza a jikin banza an huta an gane ko da haka ba za su tare shi ba ba za su yi maraba da shi ba sai dai fita ta faɗar maganganu marasa daɗi wanda a ƙarshe ba za a buɗe masa ƙofar sama ba sai a yi ƙasa da shi sai a mai da shi can ƙarƙashin ƙasa inda wuta take a can za a je a ajiye shi shine Allah madaukakin sarki zai iya ce innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wala yadkhuluna aljannata hatta yarija aljamal fi sammi al وقال wahabu وابن إسحاق da ishaq ibn rahuya sun ce almuqarrabuna huna malaikun da ake nufi da muqarrabuna anan israfil alayhi salam shine malaika israfil malaikan musaqqahu fa Fa'iza, amila almu'minu amala albirri idan mu'mini yayi wani aiki na nagarta fa idatil malaikatu bis sahifati malaiku suka dauki takardar sai su tafi da ita sama wala hu nurun yatala alaqu kuma haske zai ta a sama a jikin wannan takarda ta kyakkyawan aikin mumini ka nuri shamsi hasken da takarda za ta rinka yi kamar hasken rana fil ardi a ƙasa hatta yantahi biha ila israfil har sai mala'ikan da ya dauki takardar ya kai zuwa ga inda mala'ika israfil yake fa yaktimu alaiha shi mala'ika israfil shi yake buga samfin sai mata sam wa yuktabu kuma a rubuta fa ƙaunuhu qawluhu wannan shine ma'anar faɗin Allah yashhadu al-muqarrabun ay yashhadu kitabatahum an gane ko ko eh, kitabatahum abin nufi masu shaidawa akan wannan rubutu su sune al-muqarrabuna mala'iku makusanta israfil da makamantansa ubangiji madaukakin sarki ya ce yashhaduhu al-muqarrabun sai ce innal abrara lafi na'im على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مصفون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah ya sake cewa innal abarara lallai hakika bayi na gargari lafi na'imin suna cikin ni'ima ma'ana suna cikin aljanna malai ce kuma shari'a fi bayani mahasini ahwalihim isra bayani hali kitabihim bayan Allah ya gama bayanin inda za a tattara ayyukansu da aje littattafan ayyukan to sai kuma ya biyo bayani da kyawawan halaye da za su samu kansu a ciki na kyakkyawan yanayi na aljanna ala tariqati ma marra bisa ga salo irin wanda ya shuɗe fi sha'anil fujjari game da kafirai su ma kafirai irin wannan tsarin Allah ya bi da ya faɗi matattara ayyukansu sai kuma ya faɗi makomarsu inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum sai ce wailun yawma idhil lil mukaththibin har izuwa ƙarshe to da ka da ya zo kan al'abrar su ma sai ce inna kitab al'abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marko marqum yashhaduhu al-muqarrabun sai sake cewa inna al'abrar lafi na'im su kuma can sai aka ce wailun yawma idhin lil mukazzibin to da ka dai kalmar abrar kamar yadda ya gabata ana nufin nagartattun bayi ko dai mutane ko aljanu ko mala'iku dukkaninsu baki ɗaya lafi na'imin suna cikin ni'ima ma'ana suna cikin aljanna shine imam al-qurtubi a anan abinda ake nufi lafi na'imin bi ma'ana innal abrara fil jannati yatana'amuna abin nufi nagartattun bayi za su kasance a aljanna su sha ni'ima su sha lagwada Allah ka samu ciki da rahmarka Allah yace alal ara'iki yanzuruna suna kan gadaje na isa da alfarma yanzuruna suna kallo ɗaya bayan ɗaya ma'ana suna kallo ɗaiɗai kallo irin na isa kallo irin na wanda baya cikin wata damuwa domin idan mutum baya cikin damuwa kallon sama daban ne in kuma yana cikin damuwa haka za ka gan shi ya yi zuru-zuru to alamar ba daɗi kenan labarin zuciya a tambayi fuska to daga daga cikin alamar da ake gane mutum yana cikin ni'ima sa kaɗai za ka gan shi fresh a wasake to haka yan aljanna za ka gansu. suna kallo babu wata damuwa idan dunansu wajen farin tas wajen bakin kuma su ɗin malai yan buruna ai ma'u'utu minan na'imi suna ganin irin abin da Allah ya azurta su da shi na daga ni'imomi shine imam al-qurtubi yace ai ila ma a'adda Allah lahum min al-karamati suna ganin abubuwan da Allah ya tanada musu aljanna na jin dadi su ga yaran su na aljanna an gane ko wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira da haka Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun ga yara nan dawwamammu suna kai kawo a tsakaninsu kalmar mukhalladuna ana nufin wanda aka aje su a tsari guda ba gaba ba baya a aljanna duk abin da ya shiga baya gaba baya baya da haka akwai wasu yara da Allah ya yi su dukkaninsu suna shekarun yarinta ba su kai shekarun balaga ba kuma ba za su girma ba a haka aka tsayar da rayuwarsu kamar yadda shi ma duk ɗan aljanna in ya shiga za a shigar da shi aljanna ne a shekaru irin na bardantaka an gane ko shekarun bardantaka shekarun bardantaka ne daga 25 zuwa 35 yan aljanna a nan suke rayuwa ba gaba ba baya 'yan ashirin da biyar matasa 'yan talatin da biyar dattawa barada an gane ko da ta Allah madaukakin sarki ce su 'yan aljanna cikin abin da ke burge su kallon waɗannan yaran da aka tsayar da su a shekaru ɗaya ba gaba ba baya suna kai kawo a tsakaninsu an gane ko shine Allah madaukakin sarki ce idza ra'aitahum in kaga irin wannan yaran a cikin aljanna Allah ya baza su hasibtahum lu'lu'an mansuran kai sai ka dauka diamond ne aka watsa shi a ƙasa kalli yake ta wannan yana ba da nasa kyallin wancan yana ba da nasa kyallin kuma da launi mabambanta wancan in ya kyallara maka bulu wancan ya kyallara maka golden kala wancan ya kyallara maka abin nan ash kala kaloli daban-daban mana su kansu yaran suna daɗewa aljanna mai kwalliya to shine yan aljanna a nan suna kallon irin waɗannan abubuwan suna jin daɗi su kalli irin shuke-shuken da aka yi musu a aljanna su kalli irin ƙoramar ruwa ƙoramar zuma ƙoramar giya ƙoramar madara duk tana gudana an gane ko shi ne allah maɗaukakin sarki ce alal ara'iki yan suna kan gadaje suna kallo don jin daɗi da ni'ima وقال مقاتل مقاتل ابن هيان يتي ينظرون إلى أهل النار An gane كما Malamai suka ce, duk wani dan aljanna a duniya دون لن الجنة الدنيا ذات سامو أقول لن متدي أدبيش idan suna kai riko da ita ba ka rasa wani dan bid'a da ya addabe ka ko wani munafiki da ya sa ka a gaba a duniya ko wani arni da ya sa ka a gaba a duniya to dan aljanna sai ya zauna a aljanna duk wata gajiyar duniya ta wuce ya dawo cikin hayyacinsa tsaf sai tuno ina kowa ne yake wanda a duniya ya sa min kahon zuka to shine sai Allah madaukin sarki ya ce a bude masa wundan aljanna ya hango shi a wuta an gane ko قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه سواء الجحيم شيني قال qa'ilun منهم wani شين عن aljanna zai تنوي ya ce da abokansa yan aljanna inni kana li qari ai أكو akwai wani fitinan ne da ya dame ni a duniya yana ta zuga ni yana hure mun kunne kar in ba Allah ya kulu a innaka la minal musaddiqina yanzu kai wani zaka yadda sunnan nan zaka yadda da ita ta saba wa abinda iyaye da kakanni suka gada kuma mabiyanta ba su da yawa mun bi su yawa kuma ma duk baki ne mu ne yan gari duk da dan a kashe maka gwiwa kakkai sunna ita gaskiya ina ruwanta da bako da dan gari ina ruwanta da talaka da mai kuɗi ba ruwanta da wannan to shine sai a ce da yan aljanna suna cikin tattaunawa sai mala'ika ya sauri ya sa baki hal antum muttalihun kuna so ku gano shi ne ai kuwa zai so ya gano ko kuma da ya addabe ka ya gallabe ka a duniya ya hana maka sakar dan kayi imani baka taka masa ba baka baran masa ba amma kullun neman ka yake da sharri yau gashi kai Allah ya baka sakamakon alkhairin ai ko zaka so shi kuma kaga aina yake da ka yin aljanna tuni za su ce kwarai kuwa muna so mu gan shi sai a ta buɗe musu wunduna shine kowa sai ya leka fattala'a idan dan aljanna ya leka fara'ahu sai ya hango wannan wanda ya addabe shi a duniya ko dan bid'a ko munafiki ko kafiri sai ya hango shi fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahannama sai ce tallahi in kuttala in in in kittala wallahi saura kirmi ma da ka jani mun fada ni da kai muna wuta yanzu falaula ni'matu rabbi la min al wallahi ba dan Allah ya so ni da alheri ba ni ma da yau ina cikin wanda aka tafi sake yau aka yi wuta da su wannan abun ko shakka babu zai faru shine wasu malamai suka ce shi Allah yake nufi da cewa innal abarara lafina na'im alal ara'iki yanzuruna suna hango magautan su a duniya wanda suka sa musu kahon zuka dan sun yi riko da gaskiya shine imamu muqatil yace yanzuruna ila ahlin nari sai ce wa anin nabi afar ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da malamai sun furin jayar da cewa mawqufi ne an gane ko imam al-alusi ya ambace shi a cikin ruhul ma'ani yanzuruna ila a'da'ihim fin yan aljanna za su rinka hango makiyansu wanda suka dame su a duniya amma a ina a wuta a wuta zakarahu mahdawi imam al-mahdawi ya ambaci wannan wa qila a wani kaulin aka ce ala ara'iki afdalihi yanzuruna ila wajhihi wa jalalihi yan aljanna suna kan karaga ta falalar ubangiji mana gadajen da Allah ya shirya musu na jin daɗi da shakatawa a aljanna to suna kan irin waɗannan gadajen sannan yanzuruna ila wajhihi wa jalalihi kuma suna hango fuskar Allah da buwayarsa kare kenan imamul qurtubi ma ya yadda Allah yana da fuska kuma ya yadda cewa mu'mine za su ga Allah a ina a lahira a aljanna da aka yi kawo wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ce ta'arifu fi wujuhim nadratan na'im ta'arifu za ka ke gane nadratan na'im burin ƙasan ni'ima fi wujuhim a fuskarsu ma'ana ɗan aljanna da ka gan shi za ka gan shi cikin ni'ima da jin daɗi fuskarsa ma tana nuna maka haka kamar yadda inda mutum a cikin damuwa yake da ka gan shi fuskarsa za ta nuna maka ne wani ba lafiya yana cikin damuwa to da ka yan aljanna da kaga fuskar sa ka gane cewa yana cikin ni'ima yana cikin annashuwa babu wata damuwa da take damun sa shine ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im imam al-qurtubi yace ai bahajatu bahajatuhu wa ghadaratuhu wa nuruhu zaka ga barin kasan ni'ima da kuma kalkalinta da kuma haskenta yuqalu ana cewa a larabci nadaran nabatu idza azhara wa nawwara nabaran nabatu tsirrai sun yi sumburin ƙasa sun ba da kamanni na kyawu da yabanya za a zahara idan suka fitar da huda wa wara sannan kuma suka fara ba da haske sannan ce wa a al'amma mafi rinjayen malaman qira'a sun karanta da ta'arifu fi wujuhihim da na'im idan ka karanta ta'arifu magana tana komawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne domin da shi Allah yake magana ana shine Imam al-Qurtubi yace ai ta'arifu bi fathi ta'i wa kasri ra ta'arifu kenan ai ta'arifu ya Muhammad abin da kai wannan fiyayyen annabi cikamakin annabawa limamin manzani da ka gama dan aljanna a fuskarsa zaka gane shi domin zaka ga alaman ni'ima da jin dadi da annashuwa amma wa qara'a Abu Ja'far ibn al-Qa'qa' abu jafar ibn al-qaqa da yaqub al-hadrami da shaiba da ibn abi ishaq sun karanta da tu'rafu tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im a madadin nadrata domin tu'rafu ya zama mabani lil majhul sai zama nadratu na'ib al-fa'il amma in ta'rifu ne to ya zama fi fi'li madi mudari'i fa'iluhu damir mustatir wujuban taqdiruhu anta sai zama nadrata kuma maf'ulun bihi mansub daga ubangiji yace kuma ana ganewa fi wujuhihim a fuskokin yan aljanna na baratu alama ta annaimu jin daɗi an gane ko sana Allah yace yan aljanna ana shayar da su min rahiqin mahtumin daga wani abin sha wanda babu gauraye a cikinsa ma'ana tsantsar tataccen abin sha shi ne imamul ya ce min sharabin la gisha abin sha ne wanda a cikinsa babu algusu ba a haɗa shi da komai ba a nan kuma mala ya ce khamrun khalisun min danas giya ce tatacciya babu dauda a ciki ita ce rahiq an gane ko to amma akwai wasu maganganun daban wanda malamai suka fassara rahiku da shi imam al-qurtubi yace wa an ce ar rahiku al-khamru safiya abinda ake nufi da ar rahiku giya ce tatacciya wafi sihahi ya zo a cikin muktaru siha na imamul jauhari an gane ko ya ce arrahiku safwatul khamri abinda ake nufi da rahiku a yaren larabci giya tatacciya wal ma'ana wahidun duk dai ma'ana ɗaya ce ko khamrun safiya ko khamrun khalisun ko safwatul khamri duk ma'ana ɗaya ne amma khalil ibn ahmad al-farahidi ya ce aqsal khamr mafi tsadar giya a larabci ita suke kira rahiq ma'ana wacce tafi kowace giya tsada da daraja wa ajwajuha kuma tafi kyau wa qala muqatil muqatil ibn hayyan ya ce wa ghayruhu da wannan sa hiya al khamru al atiqa al baydaa al baydaa'u as safiyatu min al ghishi an nayyira ita ce giya wacce take al atiqa tatacciya al baydaa'u fara as safiya tsabtatacciya min algishi daga algus to sannan annayira ne haske hasanu dan sabi yace yasquna man warada albaris alaihim bardai yusaffaqu birrahiq salfali sai ce yasquna suna shayarwa ko suna shayar da man warada su alaihimu wanda ya gangara wa barisu a gare su bardai tufafin nan guda biyu yusaffaku bin rahiqi salsali yusaffaku wanda ake siyansa bin rahiki da giya a salsali mai tsada wa qala wani kuma yace ce, la sabila ila shababi wa dhikrihi ashha ilayya min ar salsali sabila ko babu hanya ila shababi zuwa ga komawa kuruciya wa dhikrihi da tunata ashha wanda wannan ya fi sha'awa ilayya a gare ni min ar salsali sama da giya wacce take mai daɗin tsotsa to da ka dai ko ka fassara al-rahiq da tataccen giya ko kuma mafi tsada giya ma'ana mafi kyau sannan kuma mafi tsada kenan shine ubangiji madaukakin sarki ce yusqauna ana shayar da yan aljanna min rahiqin daga tatacciyar giya sannan kuma tsaftatacciya sannan kuma mafi tsada wacce ba wacce ta kai ta tsada to wannan ya tabbatar da cewa a aljanna yan aljanna za su sha giya ina ba ta an gane da giyar aljanna da giyar duniya duk sunansu su ne giya sai dai sun bambanta a sifofi da kuma hukunci giya a duniya ko mun kyanta haramun ne shanta sannan giya a duniya ko mun kyanta ko mun tsadarta za ka samu tana cutarwa ko dai tana cire hankali wanda shine mafi girman cutar da giya take wa ɗan adam a duniya ko tana sa masa ciwon kai ko tana lalata masa kayan ciki hanta ce ƙoda ce duk wani karkatan ciki giya tana lalata shi ko mun ta kuwa sannan tana karya garkuwar jiki sannan tana sa amai tana sa fitsari tana sa kashi tana sa maye duk wannan yana daga cikin cutar wanda giya duniya take wanda giya sa Allah ya haramta ta an gane ko to amma giya ta aljanna duk waɗannan abubuwan ba ta da shi la yusaddauna anha wa la yunzafun lahum la fiha qawlun wa lahum anha yunzafun bayda alazzatan an gane ko to sannan ita giyar duniya haramun ce giyar lahira kuma fa halal ce cikan ni'ima ce cikan ni'ima ce sai dan aljanna ya kai ya cika ya kawo sannan ake bashi giyar aljanna idan ka mutu ka je wa Allah kana shaye-shaye a duniya to yana daga cikin azabar da Allah yake maka a lahira ko ya yafe ma zulubin ka ya saka aljanna ba zai baka giya aljanna ba shi za mu yake wanda ya mutu yana shaye shaye har ya zama addicted to in ya je lahira ba zai sha giyar lahira ba malamai suka ce ko an yafe masa an sa shi aljanna to sai a hana masa shan giyar aljanna saboda saba wa Allah da yayi wajen shan giyar duniya to shi yasa a hadisin Isra'i da Mi'raji mala'ika jibril ya kawo manzan Allah giyan lahira da nonan lahira manzan Allah sai ya karɓi nonan bai karɓi giyan ba sai ce alhamdulillahi allazi hadaka lil fitra godiya ta tabbata ga Allah da ya datar da kai zuwa ga abin da yake so kai da al'umma ka kurayi akan ta a duniya shine rayuwa ba shaye shaye ba shan giya amma ba ana nufin giyar duniya mala'ika jibril ya kawo masa ba a'a giyar lahira ce wacce halacce da annabi ya karɓa ya sha bai yi laifi ba to amma kamar yadda na faɗa a karatunmu na allu'ulu almarjan da manzon Allah ya karɓi giyar aljanna ya sha duk da halacce ta aljanna ce da shehunai sun halatta shan giyar duniya ta burkutu ta haram wanda duk da hakan ma sun haram sun halatta dan a cikin littattafan su suna faɗa in ka ga shehun ka yana shan burkutu ka ɗauka leman zaki yake sha kai ne kake ɗaukar ta burkutu ce wai shi shehu da ya kama kwalbar gulda sai ta zama leman zaki kaga wannan rainin hankali ne sun raina wa kansa hankali kuma shi yasa za ku ga yan hakika suna shan giya ko ba haka ba to wannan tarafa da akwai ayoyin da suka ce haramun ne shan giya amma wasu shehunan suka halatta musu kuma suke sha to ina da a ce manzon Allah ya sha giya a hadisin Isra'i da Miraji duk da giyar lahira ce duk da giya ce ta halal ai da da wannan za a fake ai ta me halatta musu su sha shi yasa mala'ika jibril ya ce duk da Allah ne ya ce in kawo maka dubbin kuma duk na aljanna ne da halal ne ka sha amma da ka ɗauki nonon ka sha baka sha giya ba ni ka fi birge na ana alhamdulillahi lazi hadaka lil fitra domin ba ya ce ana barin halal dan kunya dan kunya wannan shine bayani to sannan in kala kato da suke zagin hadisin su ce wai ai an ce wai an kawo annabi giya da yake su banzaye ne sun dauka burkutuke irin ta duniya saboda su din masu burkutun kwakwale ne in ba haka ba ana maganin mala'ika ya kawo giya ka ringa tunanin giyar duniya ce a wajen waye to a wajen wata mashaya siyo in ba mahaukaci bane kai mala'ika ya kawo giya kuma ka dauka giyar ta duniya ce haram to saboda ka'ida ne idza sa'a fi'lul mar'i sa'a zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahmi idan mutum yana da mummunan manufa a zuciya to komai baya zuwa masa daidai lissafi juye masa yake yi baya kallon abu daidai sai rinka kallon abu upside down sama tana koma masa ƙasa amma in kana da hankali ana maganar annabi mala'ika jibril ya kawo masa giya kuma ka ɗauka ta haram ɗin har ka zo kana ƙalubalanta hadisai kuma banda mahaukaci ne kana tuciyar wai kai ka da qur'ani ga qur'ani yana magana yan aljanna za su sha giya to a wajen ka annabi ba dan aljanna bane bal ma akwai dan aljanna kamar annabi shine farko shi za a budewa in bai shiga ba ba wanda zai shiga to kaji kenan ashe maganar giyar me ake aljanna yusqawna min rahiqin maftun مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ذاك dai aljanna Allah madaukakin sarki mata kyakkyawan tanadi da dukkanin abin da dan aljanna yake bukata na dangin ababan ni'ima da jin daɗi na daga cikinsu akwai giyar aljanna yusqawna min rahiqin makhtumin ubangiji yace khitamuhu miskun karshen abin da yake biyo baya in ana shan giyar aljanna miskun kanshin turaren almiski a ɗabi'ar duk wani abin sha da ka sani a duniya idan kana shansa ƙarshensa yakan zo da wata diddiga kuma galibi wannan diddigar na ababan shan da ba na aljanna ba ba ta da kyau ba ta da daɗi yanzu a dama maka fara komin daɗinta a ƙarshe sai ka ji me wata diddiga da ƙasa-ƙasa to shi yasa da yawan mutane ba sa shan ƙarshen fura saboda kar ya tsata musu ɗanɗano kar ƙasar ta ɓata musu daɗin kamar alawa ba waje ce ƙarshen alewa ƙasa to galibin abin sha wannan ta ce to a tunaninka na ɗan adam za ka iya tunano a ah, to ita kuma aljanna tunda an ce giyarta ga yadda take ga yadda take da daɗi to a ƙarshen ta ita ma akwai diddiga ne to tun kan kai wannan tunanin sai Allah ya baka amsa akwai diddiga amma ba irin diddigar fura ba ba irin diddigar abin da kuke sha na duniya ba ita diddigar ta kan zo ne da daɗin ƙanshi kuma an ce ƙanshin almuski wanda zai ce a ah, to ban bar an ce da namiji hajara me ya kawo almuski a cikin abin sha a'a suna ne almuski ba turaren almuskin ka na duniya ba shi turaren almuskin ka na duniya ai ba na ci bane duk da sa yana da daɗi amma ba a ci to shi ko wannan turaren almuskin ga kanshin daɗi kuma na ci ne na taba buga misali ina jin ko anan ko a wani waje akwai abubuwan da za ku ga akwai wanda ake ci da wanda ba a ci kuma sunansu ɗaya to wanda bai san ana ci ba in aka faɗi sunan sai ya ɗauka wanda ba a cin ne misali akwai sabulu a duk wajen ɗan najeriya an kace sabulu ya san ba a cin sabulu amma ku tambayi yan nijar akwai sabulun sha sunansa sabulu kuma sha suke magani ne ko ba haka ba kaga idan ana magana karka takaice tunaninka a iya na Najeriya haɗaɗa tunaninka yanzu ba ma Najeriya ba tunanin ya kai aljanna dan kar a ce almuski ka ɗauka almuski na wajen masu islamic kemis a ce to kuma ya za a yi almuski kuma a cikin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 kalu sai ka ji sun ce hadha allazi ruzuqina min qablu. ai irin wannan abincin mun taba cin sa a duniya min qablu anan a fasara wasu malamai ai a duniya in an kawo musu mangoro aka ce ga mangoro sai ai mun taba cin a duniya an kawo musu gwanda sai ce ga gwanda ai mun taba cin ta a duniya ga abarba ai mun taba sha ga ayaba ai mun sai aka ce a a sunan ne kawai Allah ce saboda mun zo musu da shi yana da kama da na duniyar a ido amma suna sa shi a baki za su gane ba ɗaya ba ne. the difference is clear za ka haɗa mangwaron duniya da mangwaron aljanna ai ba ɗaya bane ba ai duniya ma daban aljannan ma daban shi yasa a ginin aljanna ba za ka taɓa jin Allah ya ce da so kawai ba ko ba haka ba amma duniya dukkan gini sai an masa ne ko gidan shugaban kasa ne kuwa tare da dukkan girmamawa ko gidan sarki ne sai an yi so kawai tare da dukkan girmamawa saboda ne saboda abincin da za a ci a wannan gidan yana riɓewa a ciki kuma ana neman inda za a adana shi in ya riɓe amma shi abincin aljanna baya riɓewa a ciki in ka ci bin jiki yake yasa ba za ka taba jin a cikin maganar aljanna Allah ya ce da sokawai ba me za a yi da ita babu abin da za a yi da sokawai to kaga ko anan ma ya nuna maka abincin suna da bambanci wannan in an ci jiki yake bi wannan kuma komin tsadarsa komin darajarsa in ka ce zai riɓe sai ka je ka zubar ina faɗa wannan ba tare da dukkan girmamawa a samin ku duba ku gani masan gidan masu kuɗi da bola gidan masu kuɗi ta fi me wari saboda shi abincin duniya illarsa gwargwadon tsadarsa gwargwadon in ya riƙe ɗoyinsa amma talaka da ya ɗan ci bushashiyar masararsa da miya kuka ba ka ganin ko eh, eh, eh, karnuka da mai ba sa bin bola gidan talaka mai za su do. amma ka kuskura mai kuɗi ya tusa a gaban ka saboda ya ci mai tsada duk wanda ya ci mai tsada ko sai fitar da shi da tsada da ka Allah madaukin sarki ce khitamuhu miskun Ƙanshin abin shan 'yan aljanna a ƙarshe ƙanshi ne na almiski malai ce ai akhiru shurbihi ya kuhu min ra'ihatul miski ƙarshen shan sai ka ji ƙanshin turaren almiski yana tashi an gane ko imam al-qurtubi yace qala mujahid mujahid ibn jabr yace yaktumu bihi akhir jur'atin karshen kwankwadar da zai yi kawai sai ji kanshin almuski ya baibaye shi wakila a wani kaulin an ce alma'ana idza shuriba hadha ar-rahiqu fafaniya ma fil ka'si in khatama dhalika bi khatimil miski idan aka sha wannan abin sha kuma ya zo karshe karshen kofin kawai sai a ji ya gurme da kanshin turaren almuski وكان ابن مسعود يقول عبد الله بن مسعود ya kasance yana cewa ya yajiduna aqibataha da amal miski a ƙarshen shan suna jin dandanan almiski amma kuma idan ka bada almiski irin na sha ba almiski na duniya wanda ba a sha ba wa nahawi an sa'id ibn jubair fatan kucin wannan ruwaya ta zo daga sa'id dan jubair wa ibrahim an-nakhai da ibrahim an-nakhai qala sudin suka ce khitamu akhiri da'alihi abinda ake nufi karshen dandanansa imam al-qurtubi yace wa huwa hasan wannan maganar daidai ce ta yi kyau li anna sabil al-ashribati domin ka'idar da Allah ya wa ababan sha shine sabil al-ashribati ay yakuna al-kadira fi akhiriha akan samu diddiga a ƙarshe da ke yace fa wasafa sharaba ahli al-jannati bi anna ra'ihata akhirihi ra'ihatul miski shi yasa sai Allah ya nuna bambancin abin shan yan aljanna da abin shan duniya shi ƙarshen shan sa ƙanshen turaren almuski ne ke tasowa wa ƙara aliyun wa alƙamatu wa shaƙiƙ an gane ko wadda haɗ wa walki sa'i, kisa'i khatimahu waɗannan sahabbai da tabi'ai da muka karanta duk su a ƙira'arsu suna karantawa khatimahul mifki misku a madadin khitamuhu al misku kaga akwai khitam akwai katam. da ka su a madadin khitam sai suka karanta da khatam shine bi fatihil kha'i wa ta khatamahu wa alifun bainahuma sannan ga alif ya tsarga tsakanin kha'un da ta'u qala alqamatu alqama yake amma ra'aita almar'ata taqulu lil abdari ba kwa ganin mata balarabiya in ta je wajen siyan turare takan ce da mai sai da turaren iji alkhatamahu miskan iji al khatamahu miskan a madadin khitamahu miskan saboda da khitamu da khatamu a larabci da ɗaya turidu akhirahu tana nufin ƙarshen wal khatamu wal khitamu mutaqaribani fil ma'ana da haka imam al yace da khatamu da khitamu kusa suke ta fuskar ma'ana yace illa annal khatama ismun sai dai khatamu suna ne wal khitamu masdarun shi kuma khitamu masdari ne katama katama yaktumu khitaman an gane ko sadaka Allah ce kitabu mumin ubangiji ya ce wa fi zalika cikin irin haka ne falyatanafasul mutanafisuna masu tserere ne a wajen neman lada ya kamata su yi ma'ana cikin neman wannan abin da aka faɗa na aljanna da aka ce inna kalla inna kitabal abarari inna al-abarar lafi na'im na'im da cikin wannan abin da aka faɗa ne na ni'ima ta aljanna alal ara'ik na ta'rifu wujuhum nazarat an-nayyim min rahiqin maktum to cikin wannan ne faliyata na fasu nuta na fasu ne ya kamata masu tsere ne ya fi tsere idan kana so ka faɗan uwanka wani abu to fi son ka ka fi shi samun aljanna in kana so ka faɗan uwanka wani abu yi son ka riga shi fara shiga aljanna wanda wannan kuma ba zai yi ba sai ka fi shi imani sai ka fi shi aiki na gari amma kar ka damu da sai ka fi shi yawan motoci sai ka fi shi yawan rumfunan kasuwa wannan duk yadda za ka so ka fi shi ba ka isa ka fi shi ba kaddara ta riga ta riga fata Allah ya gama rabawa iya naka za ka samu iya nasa zai samu bai ita ya samu sama da wanda aka rubuta masa ba to amma aljanna ita ce Allah ya bar kowa ya nema arziki ko Allah ya riga ya raba shi tun bai halicci kowa ba amma aljanna daman neman ta tana nan a gaban ka amma arziki sababi kawai kake riko da shi amma an riga an gama kasawa dan yanzu kaga kana fita kasuwa kana kaza sababin arzikin ka kake bi amma arzikin ta an riga an gama an raba idan Allah ya halicce ka ya kaddara ga abin da zaka samu kuma kan yi halicce ka ya rubuta wannan ba sai da ya halicce ka ya rubuta ba inna ahadakum yujma'u khalquhu 40 yawman fi batni ummihi ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفق فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأمله وأجله وشقي أو سعيد ذاك تنرن جني تنرن ذلك tun ba a haife ka ba aka ƙaddara za ka samu rumfa kaza a kasuwar sabon tun ba a haife ka ba aka kaddara maka za ka samu rumfa kaza a singa rumfa kaza a kwari rumfa kaza a kaza rumfunan ne suke jiranka abin da ya rage kawai ka fita ka bi sababi ka je ka samu abinka duk zumuɗinka baka isa ka samu sama da abin da aka rubuta maka ba kuma duk lalacinka dole sai ka samu adadin da aka ɗiban maka sannan za ka ban duniya da aka shi arziki an gama raba shi maganarsa ta ƙare shi yasa a ƙarshen wani mazala ya ce rufi a alƙalamu wa jabbati so alƙalamin da ya rubuta arzikin kowa an ɗaga shi daga kan takarda kuma takarda ta bushe babu kankara to amma aljanna ita ce Allah ya ce mu yi rigirgen nema yawan sallarka yawan azuminka yawan zakkarka yawan aikin hajjinka yawan ibadarka nafila da farilla shi zai sa ka samu wanda ya fi ka ya fi ka samu a yanzu kowa bai samu ba kowa nema yake yi kowa gwagwarmayan nema yake to a cikin nan ne ya kamata ba ko gasa da juna amma ba a wancan ba gasa ba ta da amfani a wancan domin ba za ta ƙara ba ba za ta rage ba sai dai ta tayar maka da hankali abokin ka wani ya sai gida abuja kai ma sai ka siya ka zo ka kasa bacci kuma kasa baccin ba zai sa ka samu gidan ba fa in kuma rabon ka ne kana zaune ba sai a ce zo gashi ila ba ka so ma kuma sai a ɗauka a baka saboda kaddara ta rubuta za ka samu amma da yawan mutane ba su damu da rige-rige a nan ba ba su damu da su fi juna a nan ba sun fi damuwa da can inda ba a rigaryen nan suke yi inda ake rigaryen kuma sun kisi yi to shine Allah yake tunatar da mu yake jan hankalin mu wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a irin nan ne ya kamata masu rigarye su yi masu gasa su yi masu ya su yi shine Imam al-Qurtubi yace wa fi allazi wasafnahu ai cikin abin da muka sifanta muku din min amril jannati na al'amarin aljanna fal falyatanafasu suna nan ne masu tsere kamata su tsere ay falyarghabil raghibuna masu kwadayi kamata su kwadayi yuqalu akan ce nafasat alaihi shay'u an gane ko ko nafastu alaihi shay'a anfusuhu nafasatan ay sanintu bihi abin nufi na fi shi da abu kaza ina fansa da shi na eh, fifiko wakila a wani kaulin na malamai suka ce fa'un din da Allah ya ce wa fi ma'anarta shine ila ai wa ila hadha falyatanafasul mutanafisun ko wa ila zalika falyatanafasul mutanafisun to da fi da ila duk huruful jar ne wa huruful jar yanumu ba'daha an ba'd an gane ko irin makamanciyar wannan ayar shine fadin Allah limithli hadha amalin alim ga irin wannan ne ya kamata masu aiki su dage su aiki tukuru Ba fi zalika falyatanafasil mutanafisuna ubangiji ya ce wa mizajuhu wa mizajuhu min tasnif عينا bi بها المقربون Allah ce wa mizajuhu kuma an cakuɗa shi wannan abin sha na arrahiq an gane ko yusqawna min rahiqin maktub to shi wannan rahi din shi ake magana a kansa wa mizajuhu an gauraya shi an yi mix an yi diluting an gane ko ai ma yumzaju bihi abinda ake gauraya shi da shi domin wani lokaci za ka ga idan mutum zai sha jus sai ya yi ne sai ya ɗan ƙara masa ruwa wannan ƙarar ko farau-farau sai ta ɗan ƙara masa ruwa wannan ƙarar ruwan shi na rahiƙil maktum an yi masa ne min tasnimin daga ƙoramar tasnimu tasnimu suna ne daga cikin sunayen ƙoramu na aljanna kamar yadda rahikin maktum shi ma suna ne daga cikin sunayen ƙoraman aljanna kamar salsabil ainihin fi hatu samma salsabila ita ma suna ne daga cikin sunayen ƙoramun aljanna to shine Allah yake gaya mana duk wani abin shan da ake ƙara masa ruwa aljanna to ruwan da ake ƙara masa ɗin tasnimu ne wata ƙorama ce sunanta tasnim mala yake fassara bi qawlihi an fassara da faɗin Allah ainan wata ƙorama ce shi ta tasnimu ɗin ainan wani idaniyar ruwa ce mare maron ruwa ne ƙorama ce ya shirabu bi halin ƙarrabuna, wanda bayi na kusan masu kusanci ga Allah suke sha an gane ko shi ne malai ce fanasabahu bi amdahu muqaddaran ainan din anan malamai sun yi sabani ta fuskar li'irabi wasu malaman suka ce an kawo shi mansu a matsayin maf'ulun biki. an gane ko wani suka ce a matsayin hal wasu suka ce a matsayin madahu bi ma'ana a'ani ainan fiha tusamma salsabila ko ainan yashrabu biha ibadullahi kai a ainan yashrabu biha al-muqarrabuna ko amdahu ainan yashrabu biha al-muqarrabuna to shi shine imam al-qurtubi ce wa huwa sharabu shi dai wannan tasmimu din wani abin sha ne sai ce a yunsabu yansabu alaihim min uluwi ko min ulwin wanda yake gangarowa kan yan aljanna daga sama shi ba daga kafa yake ba daga sama yake zubowa an gane ko da ka shi tasnimu korama ce amma daga sama take ba daga ƙasa ba ba bulbulowa take a cikin ƙasa ba ta sama take zubowa shine imam da ya ce wa huwa sharafu sharabin fil jannati shine mafi ɗaukakar abin sha a aljanna wa aslu tasnimi fil lugha asalin kalmar tafnimu a yaren larabci al'irtifa'u shine ɗagawa sama sai ce fahiyar ainun don haka wannan ƙoramar ta tafnimu ainun idaniyar ruwa ce ko ainu ma'in idaniyar ruwa ce ta jirimin ulwin ila afal wacce take gangarowa daga sama zuwa ƙasa wa minhu daga nan ne larabawa suka samo sanamul ba'iri to zan rakumi li'uluhi min badanihi saboda shine sama a dukkan jikin rakumi wa kadhalika tasmimul quburi daga nan ne aka samo tozan kabari wannan tara kasar da ake wa kabari to shi ma a larabci ana kiransa da tasmimul quburi ko sanamul kabari tozan kabari sai ce wa ruya an rawaito an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud kala yace tasnimun ita tasmimu dinnan ainun fil jannati wata idaniyar ruwa ce aljanna yashrabu biha na firfan bayan Allah makusanta suna shanta sirfan atace wayum zaju minha kuma ana iya gauraya ta ka asu ashabil yamini da abin shan yan ashabul yamini domin yan aljanna kun san hawa hawa ne akwai muqarrabuna akwai ashabul yamini an gane ko fa amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين توسو المقربون سوني أمسك كلا توسو سنة شن ونن تاتتشن تسليم الأنباز دوري أما سو أن أصحاب اليمين بس كي أم مقربون درجة با سو إن ذات شاسي أم مسميك سي أن قولة يا مسلوانا أبو da haka shine Imam al-Qurtubi ya kawo ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud yana fassala yadda abin yake kasancewa sai ya ce fatasir idan aka gauraya wa 'yan ashabul yamin abin shan su da ita sai abin shan ya hau kanshi an gane ko Imam al-Qurtubi ya ci gaba da cewa wakila a wani kaulin an ce at-tasmimu ita tasmimu dinnan ainun idaniyar ruwa ce ta jiri fil hawa'i ita a sama kawai akan iska take yawo ruwa ne amma akan iska yake yawo in yan aljanna suna so kawai sai zararo in ya cika musu abin da suke so ya cika sai kuma ya sama ya ci gaba da tafiya a kan yawo abin da wannan yake nunawa ya kuwa ma'ana aljanna ba yadda za a yi zafi a cikinta domin duk ginin da aka yi shi a cikin ruwa to baya zafi da haka a aljanna ta jiri min ta hati al'anharu kasanta ruwa ne samanta ma kuma mai ruwa ne to ta ya za a yi zafi ba yadda za a yi zafi ko dan ka gujewa zafin Najeriya ba ba kai aikin kirki dan ka je aljanna ba ka kuskura zafi ya gasa ka a nan duniya kuma ka tafi can ka je ka shiga zafi ai ka cuci kanka kul naru jahannama ashaddu harran law kana yaqawuna wata jahannama ta fi ko ina zafi da ka sani a duniya Allah ya tsare mu da ita da haka ubangiji subhanahu wataala ya kyautata gidan aljanna kuma ya kayata ta da haka imamul qurtubi yace ainun tajri fil hawa'i bi qudratillahi ta'ala abdullahi dan masudi ya ce wata korama ce da take gudana akan iska da izinin Allah fatan sabbu fi awani ahli jannati tana zubowa cikin mazuban yan aljanna ala qadari ma iha gwargwadon bukatar su fa idan tala'at idan abin da suke so ta cika musu ya cika an sakal ma'u sai ruwan ya kafe fala ta qaumin hu qatara ala al-ardi kuma baya daga ko daidai da dugo daya akan dafa domin idan ka ji an ce ruwa zai zubo daga sama to wani lokaci zai cika masa abu kuma diya malale ya bata ma waje to banda na aljanna saiti zai zubo cikin abin da kake so kuma da ya gama zuba abin ya cika zai kame kaf daidai da dugo ɗaya ba zai diga ba kuma zai yi sama daka wala ya hata juna ilal istiqa ba sa buƙatar fari ko neman a shayar da su ruwa ta sama domin daman Allah madaukakin sarki ya riga ya tana da musu to shine Allah madaukakin sarki ce ainan yashrabu bihal muqarrabuna imam al-qurtubi yace ay yashrabu minha ahlu jannati adani yan aljanna dawama su suke sha daga wannan wahum afadilu ahli jannati sirfan kuma su ne suka fi kowa daraja cikin yan aljanna wa hiya li ghayrihim mizajun amma idan sirfan suna ta tsantsa babu gaurayi amma wa hiya li ghayrihim mizajun amma in wasu su za a ba inda ba su kai su matsayi ba da su ba a ba su wannan sai dai a sarka musu to ne ma'ana ainihin ya shirar biha al-muqarrabu a wani wajen ainihin ya shirar biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira salsabila ke nan aimin ha dimna abin nufi yana daga gare ta ne suke sha ko tana cikin abin da za su sha ya shirabu ma'ana ya talam yantazu ya ta'adda bilba abin nufi suna jin daɗi suna sha domin an yi ta'adiya da ba wa tasnimu kalmar tasnimu in ji malam alamun sunan yanka ne li'ainin ga wata korama bi ainiha ita kanta sunniyat bi tasnim aka kira da sunan tasnim allazi huwa mazdaru sanam sanamahu wanda masdari ne na kalmar sanamahu idza rafa'ahu ma'ana ya tsaga shi li'annaha ta'atihim min fawq domin ta sama take zuwa alama wuya kamar yadda ya zo a ruwaya annaha tajri fil hawa tana gudana ne a cikin akan iska fatan sabbu fi awani ahli jannati kuma tana zubowa cikin mazuban yan aljanna alami idanil hajati gurgurdan bukata fa idan tala'at idan ta cika abin da ake tara amsakat sai ta kame fal muqarrabuna su bayi muqarrabuna yashrabuna sirfan suna shan ta tsantsa babu gaurai wa tumzaju li sa'iri ahli janna amma sauran in aljanna ko ba za su shata tsantsa ba sai an gauraya musu Allah ka samu cikin masu shan tsantsar za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana wasu alaikum wa rahmatullahi